Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A cikin shirinmu na wannan makon za mu duba yunkurin gwamnatin Najeriya na shiga jerin kasashen Afirka da ke fitar da kayayyakin amfanin gona zuwa sauran kasashen duniya. Tun a watan Yunin shekara ta gabata ne Najeriya ta ƙaddamar da wani gagarumin shiri. na fitar da doya zuwa ƙasashen waje, shirin da ya fi mayar da hankali akan ƙasar Amurka da wasu ƙasashen Turai. Sai dai wasu 'yan Najeriya sun soki shirin inda suke cewa gida bai ƙoshi ba an kwashi abinci ana fitarwa da shi waje. Amma kuma idan aka duba bangaren manoman doyar, a ganin su wannan yunkuri ba ƙaramin ci gaba ba ne gare su. Jihar Nasarawa dai na ɗaya daga cikin manyan jihohin da ke noman doya a Najeriya, wanda hakan ya sa wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta ziyarci wata kasuwar doya a jihar. A nan ina kasuwar doya ce da ke garin Ageragu a jihar Nasarawa. Kasuwar doya ta Ageragu dai kasuwa ce da jama'a daga ciki da wajen Najeriya ke kwararowa don sayen doya da akasarinsu ake nomawa a jihohin Benue da Nasarawa. A yanzu haka ina tare da wani dattijo da ke sai da doya a kasuwar da ya shaida min yadda harkar tasu take. Alhaji Yusuf Ibrahim. To harkar da alhamdulillah mu gode wa Allah. <coughs> tun da shi muna ci muna sha muna sutura ciki muna dan kyauta ciki to alhamdulillah mu gode wa Allah babu kamar ƙwaryar doya ɗaya wato guda ɗari kenan yakan kai nawa eh to manya manya gaske ya ka dari biyar guda da ya ka dari biyar eh guda da ya ka dubu hamsin ga motoci manya manya wato tireloli kamar a rana guda nawa ke zuwa don sayan doya a nan da yake da yanzu Allah kan muna wani juye juye shine mai mahaura yayyawa in ba aka ba da wallahi wallahi muna yin mota wannan guda hamsin a rana kenan insha Allah amma yanzu da kyar muna samu goma sha biyar ko ashirin amma a ganin ka me janyo haka rikici rikici game da wasu abokanin masu makiyaya suna danta da muna kani da muna shuka doya da kaka ka gane ko yanzu sai damina sai ruwa ya hwadi muna shuka to kuma ba ta yi albarka amma da muka shuka da kaka insha Allah wallahi muna ji daɗi shi ba kaɗan ba amma mu shuka da damina to zuwa wani lokaci ma ruwan ma ba za ta yi yawa ba sai doya ta mutu gaba ɗaya mm, shi ne iyaka muna wahala Yanzu gashi gwamnatin tarayya tana so ta rika fitar da doyan nan kasashen waje don samun kuɗin shiga. A ganin ku shirin ya dace? E, to a gare mu ci gaba ne. Amma kuma a guri mu manomi cin gaba ne. Amma talaka gaskiya wanda baya noma ba zai ji daɗi ba. Saboda me? Ah, dalili <laughs> wanda na ce maka ce miki haka. Sibila da a doya da aka yi wada shi zuwa waje talaka ba zai iya ci shi a daɗi ba. In ba manomi ba. mu muna iya ci to amma da yake muna noma ne yanzu to ci shi wanda muna ci ku bakwa ci shi haka ko kuna ci yawa alhamdulillah kana nufin doyar za ta yi tsada kenan a za ta yi mana a da bundi ya zuwa waje ba tana tsada ba tana tsada mm. amma eh, kana ganin kaman eh, duk da yake ka fara bayani an samu raguwa akwai faduwan doyan bisa ga lokutan baya da suka gabata sai ta haura dai sai ta haura Mm, ta haura dai ba dai kwaduwa ba mm, ta haura amma kuna sayar wannan kuna samun riba a ah, to da ci ba riba mun ba zo nan <laughs> ba riba ba mu zo nan ba to akalla a ce a cikin eh, rana ko kuma a wata ko kuma a sati guda mm. akalla kuna samun kamar riba nawa ya eh, to riba kasin mu wani lokaci mu ba za mu a lissa ba ba sai ku yi makanta amma manomi <laughs> ko dan kasuwa ya samu wani ba in zuma a zuwa ku na ma in ta doro yanzu zai ba ku da waya ka gane ko to zan sa shi a lissafi ba zan sa shi a lissafi ba mm. amma akwai matsalolin da kuke fuskanta wato a fuskan kasuwancin ku na wannan sana'a ta doya sosai kan kudi bai shi mu bai kuma gwamnati ba su a ba mu kudi kuma kowanne abu kuma sahara da gwamnati ba su ba mu muna nema idan aka ce ka ba gwamnati shawara kan yadda za a fitar da doyar zuwa kasashen waje me zaka ce to hanya wanda za to me mazanci yanzu hanya me za bi tunda ban shi na mako ba tunda kuma ba za a ce mini wani abu ba ku je ku zo nima <laughs> kwalmbo <laughs> tukuna ya kawo ku zo ku ji abin ne baki na ko ba haka ba eh so so amma duk wannan lokacin su gwamnatin tarayya ba su tuntube ku a matsayin ku na shugaba muna ko ba ba su zo muna ko ba mm, ba su zo muna ko ba sai dai magana wanda muke yi na in ta doro in su ji wata kila za su dai muna wani abu kada to manomi ko zai san wani cewa hanyar wanda zai yi harfi da duwa zuwa waje in ba wani dan makanta ba manomi ba zai iya ba eh manomi ba zai iya ba hajiya Tattaunawa Zainab Babaji kenan da wani manomin doya Alhaji Ibrahim a garin Agerogo a jihar Nasarawa. Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu ɗaura a kan wannan batu idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.